inda muke karanta tarihin ahlul baiti muke faɗin asalinsu da falalarsu da ɗaukakarsu da bajintarsu da gudunmu da suka bai ga addinin Allah da da waje ba mu so su da haƙoƙansu a kanmu a cikin shiri na farko mun yi magana bambanci tsakanin alu da ahlu watan alu muhammadin da ahlul baiti ya ake amfani da kowannensu ya ake wannan idafa da da ƙur'ani ya yi amfani da kowannensu kuma a cikin wannan shirin na farko mun yi bayani cewa ahlul baiti su ne banu hashim wasu na kara da banul mutallib sannan da matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka banu hashim da matan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suna kara da banul mutallib a cikin shirin na biyu mun yi bayanin cewa aka yi banul mutallib suka shigo ciki banul mutallib sun shigo ciki ta hanyar wani hadisi da muka faɗi na cikin sahih bukhari a cikin shiri na biyu na uku mun yi bayani game da dalilan da ke nuna cewa matan annabi cikin ahlul baiti suke daga cikin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shiri na hudu mun yi magana game da falalar ahlul baiti umuman a me yasa muke shiri game da ahlul baiti me yasa ya waje ka saurara idan ana magana ko ya kamata ka saurara idan ana magana game da ahlul baiti a cikin shiri na biyar muka ɗauki sayidina hamza muka yi magana a kan shi da falala ta da ɗaukaka ta da rayuwar shi kafin musulunci da irin gudunmuwar da ya bai a addini bayan ya shigo da irin bajintar da ya yi da jarumtar da ya yi a yakin badar da kuma yadda ya shahada a yakin uhudu da kuma yadda wanda ya kashe shi ya dawo ya yi nadama shine wahshi a cikin shiri na shida mun yi magana game da rayuwar sayyidina al-abbas bin abu muttalib kuma muka nuna irin haiba da yake da shi da irin kwarjini da yake da shi da irin da ya rayuwar makka da yadda aka kama shi cikin asra badrin a lokacin da aka yakin badar ya fito cikin mushrikai da kuma yadda muhawarar da suka yi da annabi sallallahu na azamai kudin fansa ko kada a yi da ayar da Allah ya sauka suwa ta Qur'ani game da haka da kuma yadda Allah ya albarkaci rayuwa ta a cikin musulunci da kuma yadda manya-manyan sahabbai suke girmama shi domin matsayin baffa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a shiri na bakwai mun yi magana game da rayuwar sayyidina ali bin abi talib da yadda aka yi taso gidan annabi sallallahu alaihi tun kafin annabci ma da yadda ya kasance shine na farko cikin yara da suka anshi musulunci da irin kokarin da ya yi har zuwa lokacin khilafa ta da shahadar da Allah ya azurta shi da ita a shiri na takwas mun yi magana game da sayyidatuna fatima babba yan babba da kuma alakata da gidan ahlul baiti da kuma zamanta diyar annabi sallam da irin haƙurin da ta yi a gidan miji da irin kuma abin abubuwan koyi a cikin rayuwarta radiyallahu anha wa arbaha a cikin shiri na tara mun yi magana game da rayuwar sayidina alhassan bin ali bin abi talib da haihuwar shi da annabi ya sami shi suna mun yi magana game da rayuwar shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da falalolin shi da yadda annabi ke zuwa ya kai mishi ziyara gidan sai da tuna fatima allah ya kara mata yadda sannan da yadda ya yi bai wa mahaifin shi shawara game da abin da ya shafi uh, rashin fahimta da suka samu da shi da saidina muawiya allah ya kara mai yadda da kuma yadda mulki ya dawo ga hannun shi yadda ya yi kokari ya kasance an sulhunta tsakanin rundunar shi da rundunar saidina muawiya allah ya kara yadda da shi wannan shine shiri na goma kuma za mu yi magana game saidina al-husainu bin ali bin abi talib sayyidina al-hussein a mai kunya da abu abdullahi lokacin da muka yi shiri game da sayyidina al-hassan mun ce a mai kunya da abu muhammad shi kuma sayyidina al-hussein a mai kunya da abu abdullahi al-hussein bin ali bin abi talib yanzu shi ma tun lokacin da muka yi magana game da sayyidina hamza kowanne muka ɗauko za mu kai nasaba ta ga hashim ko abdu manaf ana ce musu banu hashim ne me alaka kowanne daga hamza mun faɗi hamza bin abdul muttalib binu hashim don haka shi direct ne daga baba ɗaya tsakanin da shi mun ɗauko ah, al'abbas mun ce al'abbas bin abu muttalib bin hashim mun ɗauko shi ma ali bin abi talib muka jingina shi har zuwa ga hashim mun ɗauko ita mana na fatima muka jingina ta har zuwa ga hashim mun ɗauko shi ma al bin ali muka jingina shi har zuwa ga hashim shi ma al-husain ne al ibn ali bin abi talib bin abu muttalib bin hashim bin abu manaf da aka shi ma jikan hashim ne da ake ce musu banu hashim jikan abdulmanaf ne husaini dan ali dan abi talib dan dan abdulmuttalib dan hashim dan abdulmanaf ta gefen mahaifiya ta kuma husaini dan na fatima diyan manzon allah sallallahu alaihi dan abdullahi dan abdulmuttalib dan hashim na abdu manaf don haka shi ma kamar da sauran ahlul beci da muka faɗi shi ma nasaba ta tana jinginewa ne ta kowane gefe tana jinginewa ne zuwa ga hashim kuma daga shi sai hassan hasan su'ad da wannan cewa mahaifiyarsu kowanne tana jinginewa ne zuwa ga hashim don haka banu hashim ne gaba da baya kamar da muka faɗi lokacin alhassan shi ma husaini annabi sallallahu yana son shi an haifi husaini a sha'aban shekara ta hudu bayan hijira mun ce an haifi al a ramadan shekara ta uku bayan hijira don haka shi al an haife shi shi kuma bayan al-hassan da wata goma sha ɗaya kenan a tsakiyar ramadan aka haifi Alhassan shi kuma al a sha'aban watan wata goma sha ɗaya abinda tsakanin su tsarki ɗaya ya, shahara a wajen hausawa cewa hassan da hussein tawaye ne ba tagwaye ba ne mabiyi da mabiyi ne dai sunansu ya zo haka ake ce musu alhassanu da alhussainu saboda son da mutane ke wa ahalul baiti mutanen mu saboda son da suke wa hausawa da suke wa ahalul baiti ya haifar mutum tawaye kawai sunan su alhassan da alhussainu wannan yana da kyau ba bai da illa ka samu ƴaƴanka suna alhassan da alhussainu to amma ko mutum ɗaya kawai aka haifa ana iya samu sunan ɗanka alhassanu ko sunan ɗanka al-husainu jikokin manzo Allah sallallahu alaihi ne daban-daban aka haife su kuma annabi sallallahu ya samu wannan al ya samu wannan al-husainu bayan an haifi al-husainu an kawo shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mai kiran sallah annabi sallallahu alaihi mai kiran sallah ya mai addu'a shi ma ya murna da haihuwar shi kamar da ya murna da haihuwar al bin ali bin abi talib al-husainu shine karami bai girma tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da yawa shekara shidda ya yi a rayuwa annabi ya rasu don a haifi shekara ta hudu annabi ya rasu shekara ta goma sha ɗaya farkon shekara ta goma sha ɗaya shi kuma a haifai kusan ƙarshe ko kuma sashe na karshe na shekara ta, hudu wanda a haifi a sha'aban ne hudu ko biyar ga watan sha'aban shi kuma annabi ya rasu sha biyu ga watan rabiul awwal shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira shi kuma a haifai shekara ta hudu bayan hijira amma da alhassan da alhussein tare suka taso gaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a wancan shirin mun faɗi hadisin da suka zo suna faduwa suna tashi annabi ya gani su yana huduba sai ya ba huduba ya je ya su ya aza su bisa mimbari sai ya ce sadaqallah ma amwalukum wa auladukum fitna ra'aitu hadhani ya'thurani wa yaqumani falam asbir alaihima ya ce Allah ya yi gaskiya annabi na cikin hudu ya ga ne suna sowa suna faduwa suna tashi ya ɗoku su ya aza su bisa mimbari ya ce Allah ya yi gaskiya da ya ce hakika dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne na ga wa'annan guda biyu suna faduwa suna tashi na kasa haƙuri sai da na ɗauko su na aza su tare da ni wata ran alhassan ko alhussein annabi sassan yana sallah ya zo ya haye bayan shi annabi sassan ya daɗe bai ɗago daga sujuda ba ya daɗe bai ɗago daga sujuda ba sai da wasu sahabbai suka ɗago suka ga annabi bai ɗago ba suka koma bayan an gama sallah annabi ya ce ba wani abu ya auku cikin sallah ba inna ni hadar tahalani wannan ɗan nawa ya mai san abin hawa shine yar halani. ya mai sai ni rahila ya ga na yi sujuda kawai ya zo ya haye ya mai san abin hawa ni kuma ni yi kyama in taso bai gama abin da yake ba don haka ina jin tsoron in taso ya kasance bai gama abin da yake ba wata sayyidina Hussein yana kuka annabi sassan ce mana ma kukan shi yana damuna da haka bana son sayyidina Hussein yana kuka duk wani yana nuna irin so da kauna da annabi sassan ya ta nuna ma alhassanu da alhussein hadisi ya tabbata annabi sassan ya ce alhassanu wal husainu sayyida shababi ahlil janna Hassan da Husaini sune shugaban matasan aljanna don haka matasa na aljanna Hassan da Husaini sune shugabanninsu don haka yana nuna cewa Hassan da Husaini suna da falala kowannen mu yana addu'a yana kokarin Allah ya sa shi aljanna amma akwai wanda su magana aljanna sun kare kamar irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali Talha Zubair Sa'ad Sa'id Abraham bin Auf da asharatul mubashshiruna bil janna dukkaninsu Allah ya musu alƙawalin aljanna Abu Ubaida dukkaninsu Allah ya musu alƙawalin aljanna mun yi su a cikin shiri na Eh, 'yan aljanna a wata shekarar ta wuce to haka nan su ma alhassan wal husaini su sun wuce wurin magana shiga aljanna su su ne shugaban matasan aljanna mahaifiyarsu a shirin da muka yi ita ce shugaban matan aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hassan da Hussein haka suka yi zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hassan ana ce mai raihanatu shi ma husain annabi sallallahu ya ce alhassan wal husain wa raihanati hassan da husaini su ne yan lele lelena su ne yan licina haka suka yi ta zama lokacin sayidina abubakar bayan rasuwa annabi sallallahu lokacin sayidina umar lokacin sayidina uthman lokacin sayidina ali radiyallahu anhu kamar yadda muka faɗi a shirin da ya wuce lokacin sayidina ali sayidina hassan yana ta ƙoƙarin gaya ma sayidina ali cewa ya tsaida yaƙi tsakanin sayidina muawiya bai bi shawara ta ba kuma shawara ne ra'ayi da sayidina ali allah ya karrama shi ya ɗaukaka shi da shahada lamari ya dawo ga sayidina ah, alhassan suna kufa sai ya yi ya road map kharijatu tariq ta yaya za a a samu zaman lafiya haka aka yi yarjejeniya tsakanin shi gefen da yake jagoranci da gefen da sayyidina muawiya ke jagoranci sai aka sa hannu aka yadda cewa a tsaye da wuta don haka akan cewa shi alhassan zai sauka bayan alhassan ya sauka sai ja ne alhussein suka dawo madina da suna kufa domin sayyidina ali bin abi mulki ya fidda shi daga madina zuwa kufa da yanayin khilafa tai da yanayin rigingimu da aka samu to tun da dai dama shugabanci ya kai mu can yanzu kuma shugabancin baya hannunmu sai sayyidina hasan ya jawo wannan sayyidina hussein da muke magana al hussein sai suka dawo madina suka zamna suka yi zaman su lafiya kalau har lokacin da sayyidina muawiya ya rasu da sayyidina muawiya ya rasu ah, sayyidina hasan ya rasu sayyidina muawiya sayyidina mu Hassan ya fara rasuwa sayyidina Hussein yana nan Madina yana biyayya ga dan uwa na yaya ne sayyidina al yana yi mai biyayya a mubaya'ar da suka yi ga sayyidina Muawiya ana nan sai sayyidina Muawiya ya rasu da sayyidina Muawiya ya rasu sai ya ɗauki mulki sai ya bai wa ɗanai Yazid bin Muawiya to nan sayyidina Hussein ya ce shi kan yanzu kan bai yadda ba dama na yadda babanka yana mulki saboda yayana ya sa hannu ya ce mu jaye mun jaye yanzu kuma da ya rasu ni nufi cincinta da mulki ba ba ya bai wa ɗan shi ba don haka ya nuna bai yadda ba ya ban madina ya koma makka ɗan lokaci ya zauna makka daga nan sai ya fara shirye-shirye yasa a je a dibo mai shi mutanen kufa can suka dinga aiko mai cewa ya shirya ya zo za su taya shi ya yaƙi yazidu bin mu'awiya wasu sahabbai suka yi ta ba shawarar kada ya tafi kada ya fita cikin su akwai Abdullahi bin Abbas wanda yake ɗaya daga cikin ahlul baiti ne a shiri na gaba zamu yi magana game da sayyidina zamu yi magana game da sayyidina Abdullahi bin Abbas da irin kokarin da yayi da sauransu to sai na abdullahi bin abbas nuna mai kada ka fita kada ka yadda ka fita neman mulkin da ya riga ya fita daga gidanku kada ka yadda sayyidina abdullahi bin amr bin al-as ya ba shawarar kada ka yadda ka fita ba daidai bane ka fita abu sa'id al khudri ya bashi shawara manya manyan sahabbai da yawan su abdullahi bin zubair dan uwan shi ba shawara kada ka fita neman wannan mulkin yayanka babanka sai da aka yi faɗa da shi akan wannan mulkin yayanka ya ce ya aji ya dawo ana ta yabon shi kada ka koma neman wannan mulkin hatta cikin tabi'ai su sa'id ibn musayyib suka ba shawara kada ka fita amra bintu abdurrahman ita ma ta ba shawara kada ka fita amma kaddara ta riga fata akwai wanda suka ba shi ya fita akwai wanda suka ba shi fatawar ya fita ya fita radiyallahu anhu ya je kufa wajen neman wannan mulkin tsakanin shi da shi da da rundunar yazid bin muawiya aka yi fada kuma har ya kasance allah ya karrama husaini da shahada a karbala Allah ya karrama shi da shahada kuma Hussein ya mutu a matsayin shahidi radiyallahu anhu wa ardahu duk da shawarar wa'anda suka ba shawarar kada ya fita neman mulkin tafi amma dai ya fita ne akan ijtihadin shi kuma ya cincinta ya ijtihadi ya kai matsayin ya yi ijtihadi kuma ya fita ne akan neman wani abu da yake gani haƙƙi ne nasu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ga abin da zai aukuwa sayyidina Hussein yayi yayi shahada yanzu in mun diba rayuwar na Hassan da na Hussein babu shakka abin da na Hassan yayi na barin mulkin domin a zauna lafiya ya fi ijtihadin da na Hussein yayi na tafiya cewa sai ya nemo shi ya sa kuma a komatar da wani fada wanda can baya an yi na Hassan ya hada mutane an yadda an yi sulhu an jaye sannan kuma ya koma amma haka Allah ya kaddara kuma kaddara ta riga fata na Hussein yana ɗaya daga cikin shugabannin matasan aljanna amma yau wanda ya diba ya gani in za a ɗauka a ce ahalul baiti Hassan ya kamata a yi ma wannan jinjinawa fe da wadda yadda ya kamata a wa Hussaini falala ta tabbata ta Hassan ta fi wata tabbata tare da cewa dukkanin su masu falala ne dukkanin su yanna na Fatima ne dukkanin su jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma da cikin sahabbai ana cewa sayyidina Abubakar ya fi sayyidina Umar falala hakanan kwaddi ba zai ga cewa sayyidina Hassan ya fi sayyidina Hussein falala amma duk da hakanan yau masu biya ido rufe sayyidina Hussein suke biya suke fifitawa akan sayidina alhassan da ba su fifita shi akan sayidina hassan babu bukata a ɗaukucewa cewa to ga abin da suka yi na tarihi da kuma abin da ya zo na falala na sayidina Hassan ya fi yawa don duk hadisin da ya zo yana magana game da sayidina fallar sayidina Hussein ya yi magana game da sayidina Hassan amma sayidina Hassan akwai ah, al akwai hadisan da suka yi magana da wani na daban wayanda ba su yi magana game da fallar sayidina al ba dukkanin su masu fallala ne dukkanin su masu ɗaukaka ne Allah ta baraka ta'ala ya musu rahama Allah ya haɗa mu da su a cikin aljanna a shiri na gaba za mu yi magana game da sayidina Abdullahi bin Abbas da kuma irin kokarin da ya yi da kuma shi ma ahalul baiti ne kamar yadda kowa yake ahalul baiti kuma za mu ji irin gudunmuwar da ya bayar a cigaban addinin musulunci musamman ta gefen ilimi ta gefen qur'ani da gefen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan za mu dakata a wannan shirin muna fata ana ci da azumi muna fata ana ci da haƙuri da tsananin rana da tsananin zafin rana a wasu a wasu a wasu sassuka na ƙasar nan da ake da wani sashi na ƙasar nan da ake da tsananin rana sannan kuma muna muna muna kira ga mutane a yau yawaita karatun Qur'ani da ambaton Allah a yawaita addu'a Allah ya haɗa mu da ahlul baiti aljanna sai mu haɗu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa